Shugaba Nana Akufo-Addo ya sanar da wannan shirin ne a watan Disamba 2024, amma a jawabinsa na yanayin da ƙasa ke ciki na ƙarshe ya bayyana cewa manufar za ta fara aiki a farkon wannan shekara ta 2025. I'm proud ya ce ina alfahari da amincewa da shigowa ghana ba tare da visa ba ga duk masu riƙe da fasfo na afirka wanda ya fara aiki daga farkon wannan shekara wannan shine mataki na gaba mai ma'ana ga yankin ciniki ba shinge a nahiyar afirka duk waɗannan abubuwa ne masu muhimmanci na tabbatar da ajandar tarayyar afirka masani kan hulɗa tsakanin ƙasa da ƙasa da kuma tsaro irbad ibrahim ya ce wannan mataki ne mai kyau da ya cancanci yabo ga ghana manyan afirka da suke kasuwanci kamar dangote sun bayyanar da jama'a nasu korafai-korafai cewa wani lokaci ma zuwa kasan turai ya fi sauki da zuwa wasu kasashen afirka saboda shi na ga wannan mataki za ya taimaka amma abin da ke nan kuma shine al'amarin diplomasiya kowane okaci mutane suka nemi visa su zo wata kasa akwai wani farashi da suke biya to in dai an ce shugabannin ghana sun fito fito cewa ya eh, wanga lokaci ma za su iya su aje wannan amfani na kudi da kasa za ta yi ta samu domin alakan kasashen afirka ta yi danko ina ga ya kamata a yaba musu sosai matakin ya samu karbuwa daga jama'ar kasa da masu sharhi da dama saboda ana sa ran zai bunƙasa harkokin kasuwanci yawon buɗe ido da musayar al'adu a faɗin nahiyar kamar yadda wasu masu sharhi a ghana suka ce sunana alhaji afirka wannan mataki da shugaban kasan gana Ghana ya ɗauka yana da kyau ya taimake mu wurin tattalin tara arzikin ƙasa. Mafi alheri shine sauran kasashen kuma da za su ga kaman a'a ga abin da an kai ya so na musu ido su kuma su koya. Suna na Malam Isa Mai Rago Jibril Abbas. Wannan manufa ce mai kyau wacce za ta inganta shige da fice da kuma jawo hankulan masu zuba jari lura da cewa manya-manyan 'yan kasuwa masu hannun jari suna bukatan shigowa kasar Ghana domin bincika inda ya kamata a yi kasuwanci da zuba hannayen jari. A baya Ghana tana baiwa 'yan kasashen Afirka 26 izinin shiga ba tare da biza ba. Sai kasashe 25 ana ba su biza yayin da suka iso kasar. Abubakar Garba Usman ya ce idan aka yi la'akari da yawan al'ummar Afirka Ghana za ta amfana da wannan manufa. Idan ka dubi yawan mutane Afirka shine biliyon ɗaya da rabi. Wayanga mutane in akwai hurɗawa tsakanin su da Ghana kaga cewa kamar Ghana za ta samu ci gaba wurin yawon buɗe ido. Idan ka dubi kuɗin da Afirka ke samu kowace shekara ta bangaren yawon buɗe ido shine biliyon ɗari da tamanin da shida kowace shekara. To kaga in Ghana ta buɗe nata kofa nata kaso kuma kan wanga kuɗi kuma shi ma zai ƙaru kenan. Sai dai masani kan harkokin tsaro Anas Saidu Sando ya ce duk da muhimmancin matakin hakan zai baiwa 'yan ta'adda kafar shiga ƙasar. Mataki ne mai muhimmanci sosai amma yana da wasu lamura da ya kamaci a yi la'akari a kai yana haifar da 'yan ta'adda su same shi a cikin sauki su shiga a cikin gari ya kamaci kowane ne zai shigo a cikin garin nan Gana Immigration Service Custom Division mu jami'an tsaron mu a iya a investigate wani irin mutane ne ke amfani da wannan visa free policy suke shigo mana a cikin gari. Ghana ta bi tsawon kasashen Rwanda, Seychelles, Gambia da Benin a matsayin kasashen Afirka da suka ba da izinin shiga kasashen su ba tare da biza ba ga duk masu rike da fasfon Afirka. Idris Abdalla Bako, sashen Hausa na murya Amurka daga Accra, Ghana.